zikiri ne ko zikiri kuma yana ƙara imani hadisi ya zo a jumlace ai zikiri zikirullahi azkaru azkar ne wa'annan kuma duk zikiri dama ayyukan zuciya ne kuma wanke zuciya take ƙara imani bare kuwa hmm. na mutumin da zai yi aikin miƙati a masaukinsa zai mayar da kaya daga nan masaukinsa a makka masaukin gidan da yake masaukansu daga cikin gidan ne zai shiga ban ɗakinsu ya wanka sai ya mai da ihraminsa ya mai da ihraminsa sai ya yi niyya daga nan sai ce labbaikan lahun hajjan daga nan wurin zai yi yake nan sai fita zuwa mina ƙwarai kuwa ba sai ya koma negati ba eh, eh. yana wari alwala bai bata azumi inda ya fito ba ya bata shi amma yana bata yana karya alwala na wale

saboda idan za a yi hujja da hadisi dole ya zama sahihan kuma sarihan fil mas'ala Wani ka'ida ce an yakuna nas sahih awwalan summa yakunu sarihan alal mas'ala na farko shi wannan daya mutasaddiq mutasaddiq dai ko mutasaddaqun alai ko wanda yazo a makare shine mutasaddaq alai wanda kuma annabi ya ce wa zai tashi ya masa sadaka shine mutasaddiq mai yin sadaka su kuma waɗancan kuma dukansu waye mutasaddiq waye musaddiq alai shi wannan ya riga ya sallan shi ya riga ya sallan shi da annabi sallallahu na wannan na farillan lokacin shi kuma wancan ya zo bai samu sallah ba sai annabi ya ce a tashi a taimaka mishi yanzu ba wannan ake taimakawa ba shi wanda ya zo makare na ake taimakawa kan fahimci maganar su kuma waɗancan su dukansu makararru ne waye mutasaddikun a cikinsu kuma da mutasaddakun alai haka nassin bai zama sarihi akan wannan matsalar ba hasali ma abin da ya tabbata daga sahabbai shine idan suka zo suka samu an yi sallah a masallaci to sallu furada ko kuma su koma gida su yi sallah abdullahi bin mas'ud ya taho daga gidansa da wasu baki da suka zo sun fito za su zo sallan la'asar suna tahowa suka ga mutane suna dawowa an yi da sallah sai ya koma gida tare da bakin nasu suka je suka yi sallah gida kuma wa kanu yastati'una an yasilu ila al-masjid fa yusallu fihi suka komo gida hasanul basri yana cewa kanu ka gani ko iza wajadu iza wajadu nasa qad sallau sallu furada dawa tabi'an suka ce kanu suna nufin sahabbai ne duka wannan kamar yadda eh, wannan salimul hilali a mashhur ali salman ya kawa cikin akhtaul musallin nashi shine ma yayi shine mafi kyawun littafi akan wannan matsalar akhtawul musallin na na abin na na mashhur yayi shi ya kawo wannan matsalar yayi dogon magana akan mala albani ma ya kawo wannan maganar a cikin irwaul galil abin nan cikin tamamul minna da kuma cikin silsila saboda haka shi wannan ya zo a makare sai aka ce a masa sadaka to sai wani daga cikin wanda suka yi sallah da annabi sai ya tashi sai ya jona da shi ya masa sadaka shi na nafila yake shi kuma wancan yana farillansa an fahimci maganar su kuma yanar da suka zo gaba daya kowa farilla yake yi saboda haka mas'alar nassin bai taliyin da wannan ba bai kuma zama sarihan fil matsala ba haka bai zama dalili ba saboda haka maimaita jam'i a cikin masallaci makaruhi ne shine magana mafi inganci shine kuma da malikiya ta tafi akai makaruh jam'i a masallacin da adda limami ratibi to makaruhi ne don bai gabata daga cikin magabata suna yin haka ba ka gani wasu malamai ne suke cewa sai dai su tsaya a haraba su yi amma kuma kaga su sabai ai ba su ce tsaya a haraba ba da suna dama su tsaya a haraba eh amma sun saba kaga tun da makaruhi ne makaruhi kuma suka yi kuma sun saba wasu malamai ne suke ta kawo suke ta kokarin da dole sai an ce wa ya halatta saboda a dinga kawo irin wannan nusus kuma babu babu abin na kansa akwai wani nasi wai akwai da aka ma Abdullahi da Abbas da wai sallah a masallacin da ayi a sallah eh akan samu irin wannan aka samu irin wannan to kaga irin wannan a ka'ida ta malamai idan aka samu sahabbai sun yi sabani wani ya yi abin da suka yi wasu kuma gabin da suka yi dole a kalli kuma waye ya fi karfin hujja shi ne sai a ce to shi ne za a abin aiki da ruwayarsa sai a rinja da tashi fatawar amma wanda yake zama hujja shine izalam halaf kuma yawancin sahabbai ba sa yi saboda ana samun fatawan wasu ɗaiɗaikun sahabbai akan wani wata matsalar da ya saba wa sauran sahabbai da dama wanda ba zai yi kuma ka rinjaya da nashi ba akan wancan amma misali yanzu ka ɗauko fatawan ibn abbas akan cewa tilka sunnatu abul qasim wanda yake cewa in ka je masallaci kai matafiyi ga matafiyin ya je masallaci ya zama in ya bi masallaci mai rimami ratibi to ya cika sallah tare da su ba zai koma gefe ya zauna kawai sai an sai sun idar sannan shi ya zo ya kasaru ba dole yana kasaru ne amma ya zo ya samu masallacin gari da limami kuma ratibi fa ba limami makararru ba ratibi ya bi su ya cika sallah tare da su in kuma zai sallah shi kadai sai ya sallansa kasaru misali in ya zo ya samu sun idar to shi sai ya sallansa kasaru ko kuma suna da yawa su yi haɗu su yi kasarunsu amma ba za su bi kuma mazauna gida wanda su ba limaman masallacin ba su ce za su bi su cika wannan ya saba sunna na fata an fahimta to a nan sai ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi ɗan abbas ɗin sai yake tambayin sai ce ya ake yin haka tunda shi ma ibn abbas ɗin ta haka suke yi da ɗaliban nashi suka zo makka daga madina to shine annabi ajmar eh, abbas ya ce tilka sunnatu abil qasim a wannan fatawar da shi eh, ya bayar ba samu daga cikin sabai sun saba mashi ba to kaga wannan lam yukhalaf kaga wannan shine za a yi hujja da shi ko musamman ma ya ce tilka sunnatu abil qasim amma a wannan din bai ce tilka sunnatu abil qasim ba shi ya fahimci haka ne ya ga zai yi kuma a asar din ya zo ne mutlakan akwai ihtimal yana aiwa matafiyi ne sun yi tafiya ne suka yi wannan a masallacin haka shi kuma akwai bambanci yana kuma ihtimalin a gari to in ko duk nassi ya zama ta tsarraka ilaihi ihtimal ba hil istidlal to kaga wannan kenan amma abin da yake shine yafi shahara yafi bi kasra riwayatuhu akthar shine sahabbai cewa duk suka zo ko tabi'ai suka samu ayin sallah sallau furada kowa sai yana shi ko kuma su koma gida ko wani wuri su je su yi jam'in su a can ba a masallacin ba saboda a karkashin wannan akwai hikima hikimomi da yawa halatta ma za ka iya eh, jam'i a ciki yana ba da dama a samu furka cikin mutane saboda yanzu zai zamo yanzu ka ɗauko hadisin abu da abdullahi ɗin masu da sauransu da annabi yake cewa eh, wayanda ba su halatta masallaci hamamtu a gani an amura eh, bisalati fa yu'adhana bisala thumma amura rajulan fa yusalli bin nasi ko eh, ta kallafu ma rijal rijal fa uharrik abin nan ila buyutil lazina la la ya shaduna salata fa uharrika alaihim buyutahum arwayan nasa ya ce laulal biyan wan nisa to annabi ya ce wanda ba sa zuwa masallaci su yi sallar da tare da su na niyan in aka ta za a yi sallah naɗa wani ya yi ba da sallah ni kuma ɗauki wasu mutane su ɗebo kirare mu je gidajen waɗanda ba sa fitowa sallah a jam'i mu ne su a gidajen nasu a kansu yanzu a nan wanda baya fitowa sallah a jam'in farko da na biyu da na uku da na hudu da na biyar kowanne ake nufi in kuwa har za a halatta cewa da na farkon in ka samu jam'in farko da limam ratibi in ka zo aka yi jam'i na biyu ma ka kubuta daga wancan wa'idin in ka zo aka yi jam'i na uku a masallaci kuma ka rukun kubuta me ma'anar hadisin kenan har da za a yi wannan wa'idin a ji a kona su akan gidajensu sai san wahidin bai da ma'ana lalle yana gaskatuwa ne akan wanda ba sa fitowa a sallah da su a lokacin farko na sallah ta da limamin ratibi shine wannan wa'idin ke gaskatuwa a kansa in ko za a halatta a dinga jam'i to sai gashi a jam'i biyar ma a rana don haka wannan wannan hadisin bai shafi duk wanda ya zo ya samu jam'i da inda masallacin aka yi da shi shikenan kaga ya zama hadisin bai da fa'idan kawo shi kenan bai da hikima kawo shi kenan yanzu da za ya halatta kenan yi zaman ka kawai in zaka sallah ka san za ka samu jami'i na biyu amma baka san na biyu ka san za ka samu na uku ka san za ka samu na hudu to haka shi kenan kuma sai abu ya zama abin nan kuma eh dalilai da yawa suna nuna cewa ba da kofa ma ce jam'i ya halatta a yi kuma a dauko asar hadisi ko asar wanda bai lai kuno ta sarihatan akan matsalar bai yiwa a kafa hujja da shi ba wani dalili akan haka wannan ma shi ya haifar da ake ta haifar da masallatai barkatai kuma yana cikin alamun tashin kiyama ka gani Allah sawai ai akwai masallaci a kasuwa eh sai kai naka kadai in kuma masallaci ne na ba na ratibi ba za ku yi jami'in ku kuma a dama masallaci na ake magana na ratibi wanda ke da limami ratibi wanda aka naɗa shi limam ne shine limamin masallacin amma kamar masallacin da ke kan hanya ko masallacin da ke abin nan yan business wanda kowa duk batch batch ake yin sallan ma ko irin na makaranta kamar jami'a ko kaza batch batch ne kawai wayannan suka zo su yi su nadan liban wannan suka zo su yi su nadan liban su wuce Ko eh, da wata fitowar su da sauransu ba irin wannan masallacin ake magana ba na fata an fahimci wannan Yawwa. wallahu a'lam